أحمده جل شأنه وأشكره على عظيم عطائه ونعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في تدبيره وملكه وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فبالتقوى تفوزوا بحفظ الله ومعيته فهذا ربكم يخبركم عن ذلك بقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أيها المسلمون جعل الله تعالى هذه الحياة جعل الله تعالى هذه الحياة الدنيا دار, دار ابتلاء وامتحان فلا تخلو الحياة من منغسات وأكدار وأخطار لكن الله تبارك وتعالى رؤوف بعباده رحيم بهم ومن رحمته سبحانه أن أرشد عباده إلى أسباب يحفظهم بها من تلك الأخطار وما يخفف به عنهم أهوال الدنيا ومصائبها وتلك الأسباب والحوافظ إذا جعل المؤمن جزءا من حياته اليومية فإن الله جل وعلا يحفظه بها ويصرف عنه السوء والمكروه ومن تلكم الأسباب أيها الإخوة أولا أن يحفظ العبد ربه في أوامره ونواهيه وجميع أقواله وأفعاله يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أخرجه الإمام الترمذي وأحمد ومعناه احفظ حدود الله تعالى وحقوقه وأوامره ونواهيه بالوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا تتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه وحذر منه وأن من حفظ حدود الله تعالى وجد الله وجد الله معه في جميع الأحوال يهوطه وينصره ويحفظه ويؤيده ويسدده قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فإن الجزاء من جنس العمل ومن أهم ما يجب حفظه من حدود الله تعالى وحقوقه حفظ التوحيد والتجريد حفظ التوحيد وتجريده لله تعالى والبعد عن الشرك بأنواعه وذلك لأن التوحيد هو أساس الدين وقوامه وهو أعظم الحقوق وأوجب الواجبات قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمن حفظ توحيد الله حفظه الله تعالى في الدنيا والآخرة كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون عباد الله ومن أهم ما يجب حفظه كي يحظى العبد بحفظ الله تعالى حفظ العبادات كلها فرائضها ونوافلها والتي من أهمها حفظ الصلاة التي هي من أعظم الأركان بعد الشهادتين وهي سر النجاة وأصل الفلاح وهي عمود الإسلام وقد عمل الله تعالى بالمحافظة عليها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فالمصلي في حماية الله تبارك وتعالى وحراسته قال الله تعالى في الحديث القدسي ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة فمن صلى ركعتي الفجر مع صلاة الفجر أو صلى الظهر أربع ركعات في أول النهار فجائزته قوله تعالى أكفك بهن آخرة أي أحفظك طوال هذا اليوم حتى آخرة وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة حفظك الله كما حفظتني فترفع وإذا أتى الصلاة فلم يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني فتلف كما يلف الثوب فيضرب بها وجهه حسنه الألباني ومن أسباب حفظ الله تعالى للأب الدعاء والمحافظة على الأذكار اليومية فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم احفظني بالإسلام قائمة واحفظني بالإسلام قاعدة واحفظني بالإسلام راقدة ولا تشمت بي عدوا حاسدا اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك أخرجه الحاكم والطبراني في الدعاء وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري وحسنه الألباني والمحافظة على الأذكار الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لا شك حسن حصين وحرز مكين لا يدرك أهميته إلا ذوي البصائر قال ابن القيم عليه رحمة الله أذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع كلما زادت كلما زادت سماكته لم يتأثر صاحبه بل تسل قوة الدرع أن يعود السهم فيصيب من أطلقه ويقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى أذكار الصباح والمساء أشد من سور يأجوج وماجوج في التحصن لمن قالها بحضور قلبه وتأمل هذا الحديث الذي يرويه لنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح وأنا هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من أقرب لدغتني البارحة قال أما إنك لو قلت حين تمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلص لم تضرك إن شاء الله تعالى أخرجه مسلم عباد الله سؤال الله حفظه لعبده يمتد إلى جوانب شتى ولكن أعظم هذه الصور على الإطلاق هي حفظ الله تعالى للعبد في دينه وصلاحه واستقامته في حياته هذا النوع هو أعظم أنواع الحفظ وأفضلها وأهمها وعلاها على الإطلاق قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ثم ما يصرف الله تعالى عن عبده المؤمن من الوقوف في الشهوات المعظمة قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ثم يحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإسلام قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الآيات الدنيا وفي الآخرة وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكذلك حفظ في أولاده وأمواله وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بصلاحه ولده وولد ولده كما في قوله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا قال ابن عباس رضي الله عنهما حفظا بصلاه أبويهما قال محمد بن المنكر إن الله تعالى يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده وعترته وعشيرته وأهل دويرات حوله فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم ومن سور حفظ الله تعالى لعبده التي يجب أن يسألها العبد حفظ حفظه من أذى الجن والإنس فيحفظه من شر كل من يريده قال تعالى له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال مجاهد ما من عبد إلا وله ملك موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهواء فما منهم شيء يأتيه يريد إلا قال وراءك إلا شيء يعذن الله فيه فيصيبه وقال كعب الأحباب لولا أن الله تعالى وكل بكم ملائكة يضبون عنكم في مطعمكم وشرابكم وعوراتكم لتخطفنكم الجن فاللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تحفظنا من كل شر وسوء ومكروه اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله آدله وعدله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آدله وآدله ما علمنا منه وما لم نعلم alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mamallakin dukan komai mai tsarki alhafiz wanda yake daga cikin sunayen Allah akwai alhafiz ma'ana mai ba da kariya ga bayinsa mai kiyaye bayinsa Allah ta'ala yana kiyaye bayinsa da rahamarsa da falalarsa ina godiya ga Allah ta'ala ina yabo gare shi bisa ni'imominsa ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai dukkan mulki nashi ne da tadbiri gudanar da al'amuran bayi ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne zababbe daga Allah wanda Allah ya aika shi da wannan shari'a ta musulunci Allah ya kira da aminci ga annabi Muhammad da ya tsarka kaka da tabbansa mutanen kirki masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar alkiyama bayan aka yi uwa na musulmi ina wa kaina da ku baki dai wasiya da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah da haka ne Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mu kariya daga dukkan abin da muke tsoro domin Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani yace inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu takawa cikin kariyarsa cikin kulawarsa sannan Allah yana tare da masu ihsani ƴan uwa musulmi wannan rayuwa ta duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ta zamo gida na jarabawa da wahalhalu da musibu daban-daban dan adam ba zai rayu ba a wannan duniya face yana fuskantar hatsari daban-daban da wahalhalu daban-daban sai dai Allah ta'ala bisa rahmatsa mai jin kai ga bayi ya nuna wa bayi hanyar da za su bi domin su samu kariya daga dukkan abin da yake mai cutarwa gare su domin su kare kansu daga dukkan wani hatsari da musiba da ke cikin wannan ainihin gida na duniya da yawa daga cikin mutane suna zaton cewa a lokacin da musibu suka yawa a lokacin da hatsari ya yawa musamman abin da yake na barazana ga rayuka da dukiya to lalle ya waje ba a nemi makami maddi makami wanda yake za a kare kai da shi wannan haka yake ana bukatar makami domin mutum ya tsare kansa daga wanda zai kawo masa hari da farmaki to amma mu sani cewa ko da mutum ya rike wannan makamin ba da ƙarfinsa ko da dabara su zai iya kare kansa ba sai da ƙarfi da dabara ta Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa mutum ya hada biyun shine gata gare shi yana da makamin kuma ya nemi ƙarfin Allah da dabarar Allah ya nemi kariya a wajen Allah ya nemi tsari daga Allah wanda wannan shine kan gaba kafin ma yayi tunani na samun kariya daga makamin da yake da shi Allah tabaraka wataala ya sanya mana sabubba waɗanda idan muka yi riko da su a rayuwar mu ta yau da kullun za mu samu kariya daga gare shi kariya ta musamman kafin ma mu dau wani makami shi zai tsare mu daga dukkan abin da yake mai cutarwa gare mu kaɗan daga cikin sabubba wanda Allah ya sanya za su kare bawa daga dukkan makaruri abin ki abu na farko shine bawa ya tsare iyakokin Allah bawa ya tsare abin da Allah ya umarce shi akai ya tsaya yayi bawa ya nisanci abin da Allah ya hane shi in yayi haka to ko shakka babu ya samu makami na farko mafi girma da zai kare kanshi daga dukkan abin da ke mai cutarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gaya wa abdullahi ibn abbas yana yaro karami yake gaya masa wannan sirri yake nuna masa wannan al'amari mai matakar muhimmanci yace ya gulam inni uallimuka kalimat ya dauki abdullahi ibn abbas akan abin hawa sai ya ce ya kai wannan matashi ya gulam inni u'allimuka kalimat zan karanta da kai wasu kalmomi zan karanta da kai wani al'amari mai matukar muhimmanci da ya waje baka rike shi a rayuwarka yace ihfazillaha faska. ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ma'ana ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye iyakokin Allah abinda Allah yake yi kai abinda Allah yake ka bari ka bari ihfazillaha yahfazka yace ihfazillaha tajidhu haka ka kiyaye dokokin Allah zaka tada Allah gaba gare ka a wata riwaya tajidu amamaka zaka samu Allah a gabanka mana yana kusa da kai zai baka tsari da kariya daga dukkan abin da kake tsoro saboda haka abu na farko da mutum ya kamata ya rike wajen nema wa kansa tsari shine ya rike wato shari'a ta Ubangiji subhanahu wataala abinda Allah ta'ala ya umarce shi kiyaye abinda Allah ya hane shi ya hannu in yayi wannan to lalle yayi babban abinda yake na tsari ka kansa domin kamar yadda muka karanta aya Allah yayi alkawari ya ma'iyyarsa ta musamman wato kasancewarsa ta musamman kulawarsa kariyarsa tana tare da masu tsoron Allah waɗanda suke kiyaye dokokin Allah fadin Allah ta'ala inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun idan ka tsare iyakokin Allah shi kuma Allah ta'ala zai tsare ka daga dukkan abin da kake ki idan mun tuna hadisin wali hadisin da manzo Allah yake ba mu labari sallallahu alaihi wasallam hadisi kutsi inda Allah ta'ala ya bayyana cewa babu wanda zai samu kusanci zuwa gare shi sai wanda ya kiyaye farilla sannan yace bawa zai kuma ƙara kusantar Allah in ya kiyaye bilbili sai yace hatta uhibbahu wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibba bawa dan ji Allah ta'ala ba zai gushe ba yana ƙara kusanta ta da na fifili bayan kiyaye farilla nan hatta uhibba har zan sai na kaunace shi har sai na kaunace shi sai ce faida ahbabtuhu in na kaunaci bawana kuntu sam'ahu ya yasma'u bihi wa basarahu Ya yubsiru bihi ya wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha zan kasance masa dukkan in kasance jinsa da ganinsa in kasance wato ina ba shi kariya ga hannun da yake mika da kafa da yake tafiya da ita sai ya ce wala in sa'alani wallahi lalle da zai roke ni la usiyannahu wallahi zan biya mata bukata wala in ne. wallahi da zai nemi tsari na la uizannahu wallahi zan ba shi kariya inji Allah tabaraka wa ta'ala kaga alƙawarin Allah yana tare da mai kariyarsa da kulawarsa bayi da suke kusantarsa da da'a da biyayya saboda haka mafi girman abin da bawa zai nemi kusanci da Allah da shi shine kiyaye tauhidi shine tsare bautar Allah shi kadai hakkin Allah ya bawa Allah shi kadai kada ya jingina wa bayi wannan hakki tajridu tauhid ya tsantantar da tauhidi ga Allah tabaraka wataala ya nesanci shirka kowace iri ce to ya ba wa kansa hisnun hasin ganuwa da tsari mafi karfi domin tauhidi shine asas da ake samun kusanci zuwa ga Allah da shi da bawa zai aikata shirka to ya rusa dukkan ayyukan da ya yi Allah baya bukata to saboda haka mutum ya tsare iyakokin Allah ya kiyaye tauhidi ya yi biyayya ga Allah cikin abin da yake na da'a ga Allah da nisantar hannun Allah in yi haka to ya yi wa kansa kariya daga dukkan wani sharri domin shi ne wanda in musiba ta tunkaro ya ce ya Allah sai Allah kama su ɗauki kai tsaye ba tare da ainihin jinkiri ba amma mutumin da yake mai aikata shirka mutumin da yake mai yin sabo ya yi nesa da Allah ba shi ba Allah saboda haka Allah ta'ala ba zai saurare shi ba ko da ya nemi agaji da ɗauki Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ce, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun suka yi imani allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulm ba su cudan imanin su da zalunci ba ma'ana shirka sai Allah ya ce ulaika lahumul amn irin waɗannan Allah ta'ala ya ce suna cikin aminci ulaika lahumul amn suna da aminci Allah ya ba su kariya da aminci wa hum muhtaduna kuma waɗannan su ne shiryayyu kaga kenan mataki na farko na nema wa kai tsari daga dukkan wata masifa daga dukkan abin da bawa yake tsoro Shi ne kiyaye tauhidi kiyaye biyayya ga Allah ne zantar abin da Allah ta'ala yi hannu. yana daga cikin mafi girman abin da bawa zai nema wa kansa tsari da shi a cikin ayyukan ibada shi ne kiyaye sallah ko kuma dukkan ibadoji musamman kuma sallah a cikin ibadoji tana ba wa bawa kariya daga dukkan da yake ainihin tsoro sallah kamar yadda muka sani ita ce a'zamul arkan ba da shahadatai bayan shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba wani rukuni cikin rukunan musulunci mafi girma kamar sallah sallah akwai sirri mai yawa a cikinta daga cikin sirrin sallah shine Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ta zama sababi na kariya ga bawa Allah ya umarci bayi da kiyaye sallah hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin Allah yake ku kiyaye akan sallah hafizu ala salat ku kiyaye salloli wa salatul wusta kuma musamman sallah wacce take ta la'adar kamar yadda malamin suka fassara yace wa qumu lillahi qanitina ku tsaya tsaye wajen biyayya ga Allah saboda haka mai sallah mai kiyaye sallah yana cikin tsari na musamman daga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya zo a cikin hadisi kutsi Allah ta'ala ya ce ya ibn adama irka ali arba rak'atin min awwal an-nahar akfika akhirah ya kai dan adam ka yi min sallah raka a hudu in Allah ta'ala farkon yini ni kuma zan baka ka zan isar maka ragowar yinin ibn adama irka ali arba Ati, ya kai dan adam ji Allah ta'ala ka yi min sallah raka a hudu min awwalin nahar a farkon yini Allah ya ce akfika akhira ni kuma na lamunce maka har zuwa karshen yinin zan baka duk abin da kake bukata na arziki na kariya na duk abin da kake tsoro Allah ya yi ma alkawari ya lamunce maka wannan kariya da dan me in kai sallah raka'a hudu farkon yini malamai suka ce ana nufin ko dai rakatai alfajir da kuma a sallah alfajir kagan kai biyu rakata alfajir kuma kai sallah alfajir hudu kenan ko kuma a sallar walaha a farkon yini in kai su Allah ya lamunce maka kariya ta musamman saboda haka lalle mu dage kafin mu fita kasuwa ko wani wata sana'a ko aiki mu yi kokari mu ga mun yi raka'a hudu Allah ya alamce mana cewa zai ba mu kariya daga dukkan abin da muke tsoro zai biya mana bukatar mu sannan ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza ahsana ar-rajulu as-salah idan mutum ya tsaya yayi sallah da kyau ahsana as-salah yayi sallah akan kaidarta yayi sallah kamar yadda Allah yake yi sallah sai yace fa atamma ruku'aha wa sujudaha ya kiyaye ruku'i da da sujjada a cikin sallah yayi kamar yadda ya kamata qalat as-salah idan yayi wannan sallah cikakkiya sallar za ta ce hafizaka Allah kama hafiztani ya kai bawan Allah Allah ya tsare ka irin yadda ka tsare ni faturfa sannan Allah za a daga wannan sallah zuwa gare shi ya karbe ta wai da sa salah amma idan bawa yi sallah ya muna na sallah falan yatimma ruku'aha wa sujudaha bai kiyaye ruku'in ta yadda ya kamata ba bai sujjada yadda ya kamata ba qalat as-salah sai sallah ta ce zayyaka Allah kama zayyatani Allah ya tozarta ka ya wulakanta ka irin yadda ka tozarta ni ka wulakanta ni fatulaf sai a nade sallar kama tulaffu au kama yulaffu thawbul khaliq kamar yadda ake nade tsumma in za a nade tsumma ai ba a yi masa wani ninki kawai tattare shi za a yi haka za a tattare ta fa yi biha wajhu a jefa mata abarsa Allah ba zai karba ba subhanallah ka duba sallah in ka kiyaye ta Ka yi da yadda ya kamata za ta yi maka addu'a ta ce Allah ya tsare ka irin yadda ka tsare hafi hafizakallah kamar hafiztani amma an ka wulakanta sallah ka yi ta ba yadda ya kamata ba sai ta ce zayya'aka Allah kama zayya'tani Allah ya wulakanta Allah ya ka ina ta sannan ba za a karɓi sallar ba sai a jefa a abarsa sallah yan uwana tana cikin manya-manyan ibada da bawa zai tsaya yi ta don ya nemi kariya Allah don ya nemi ya yi tawassuli da sallar ya nemi bukatarsa a wajen Allah duk abin da yake bukata sallah wannan yana daga cikin sirrin ta cewa hanya ce da mutum zai nema wa kanshi kariya daga duk abin da ke tsoro sannan hanya ce da zai nema kanshi dukkan wata bukata yan wana daga cikin sababba wadda Allah ke kare bawa daga dukkan wata musiba ta rayuwar duniya daga dukkan wani bala'i shine addu'a da kiyaye rai da aka koya mana safiya da mareci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yakan yi addu'a shi dai Allah ya bashi kariya domin Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nas Allah ya bashi kariya baya bukatar kariya kowa amma yana yin addu'a domin me domin ya nuna mana muhimmancin in shi yayi to mun mu ya zace mu addu'a mu nema akan mu tsari da kariya yakan yi addu'a cikin addu'o'insa na tafiya da marece da yake dan neman ainihin tsari da kariya yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah ya Allah ina roƙonka al'afwa afwaka wal da lafiya fi dunya wal akhirah a duniya da lahira manzo Allah ya ce wa Allahumma inni as'aluka al'afwa wal ta fi dini wa dunyaya ya Allah ina roƙonka afwa da lafiya a cikin addini na da duniyata wa ali ya Allah ina roƙonka afuwa da lafiya a cikin iyalaina wa mali ya Allah ina roƙonka afuwa da lafiya a cikin dukiyata kaga yana neman kariyar Allah ga kansa da kuma addininsa saboda addini shine kan gaba duk wata masiba da za ta same ka ba mafi girma irin ka rasa addininka domin ita ce asara mafi girma to yana neman tsare a wajen Allah Allah ya tsare masa addini ya tsare masa duniyarsa da iyalansa da dukiyarsa sannan yana cewa Allahumma tur awrati ya Allah ka tsirce ainihin al'aurata ka rufa min asiri kenan da hauta. Allahumma tur awrati yana cewa wa amin rawati ya Allah ka amintar da ni daga abin da nake tsoro wa amin rawati ya Allah ka tsare ni daga abin da nake tsoro Allahumma hafizni ya Allah ka kiyaye ni ka bani tsari da kariya min baini yadayya gaba gare ni wa min wa min khalfi ya Allah ka tsare ni a bayana wa an yamini ya Allah ka tsare ni a damatina wa an shimali ya Allah ka tsare ta abun dina wa min fawqi ya Allah ka tsare ni ta sama gare ni wa a'udhu bi 'azamatika an uhtala min tahti ya Allah ina neman kariyarka ina neman tsari da kai kada a cin mun ta karkashin kafata subhanallah ka duba wannan addu'a me kake bukata bayan ta duk safiya da marke manzo Allah yana yi kuma ta kushi duk abin da kake neman tsari daga gare shi ka roki Allah ya baka kariya daga dukkan abin da zai iya samun ka mun sani da yawa irin masibo da ke samun mutane faji'a wadda baya zato baya tsammani ka ta lafiya lau ba a kan abin hawa kake ba da yawa idan mutum zai dogo tafiya sai ya tamar gaba kar ya hatsari saboda mai tunaninsa wannan ana saboda ana hatsari amma a cikin gari nan yana fita daga gida sai ya hatsari sai ya mutu kuma ashe mutuwar ba wai ana magana sai an yi doguwar tafiya ba ashe masiba ba wai an yi an bar gari ko an bar gida ba ne a'a tana ko ina saboda haka mutum ya nema kanshi tsari daga dukkan wata fajiya wata musiba da yin addu'a safiya da marece ga dai daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi safiya da marece Abdullahi da Mas'ud Allah kara masa yadda ya rawaito hadisi yana cewa manzon Allah yana yin addu'a yana cewa Allahumma hafazni bil islam qa'iman ya Allah ka tsare ni ina musulunci a tsaye ina musulmi ka bani kariya ina tsaye wa hafazni bil islam qa'idan ya Allah ka tsare ni ina musulmi a zaune wa hafazni bil islam raqidan ya Allah ka tsare ni ina musulmi a kwance ta ko ina ya Allah ka bani kariya a tsaye ne a zaune ne a kwance ne sai yace wala tushmit bi aduwan hasidan ya Allah kada ka ba wa abokin gaba ta nasara a kaina yayi min dariya yayi nasara ya Allah kada kai haka Allahumma ya Allah inni as'aluka min kulli khairin ya Allah ina roƙonka dukkan alheri khaza'in mu biyadika wanda taska alheri duk a hannunka take wa a'udhu bika min kulli sharrin ya Allah ina neman tsari a wajenka daga dukkan sharri khaza'in mu biyadik wanda kai kake kaddarawa kaga ka duba addu'o'in da manzon Allah yake sallallahu alaihi wa sallam addu'o'i jami'a masu game dukkan abin da kake bukata na kariya ko na neman bukata kiyaye azkar addu'o'in da aka koya mana ma'aikin Allah ya koya mana safiya da marece yana daga cikin wato katanga da za ka samu tsari da ita hirzi yadda ake faɗa ai kuna da ta hirzi to babu hirzi babu tsari ba kariya fiye da ka rike addu'o'in alkur'ani da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar kuna ganin waɗanda suke waɗanda suke ba su da tauhidi ko waɗanda suke yan gargajiya kamar yadda muke faɗa mutum zai ce ka nema kanka tsari abin da yake nufi ka je wajen buka ya baka laya ya baka guru yayi abin nan a'a wannan ba ita bace hanya wannan bata ne zuwa wajen buka neman hirzi wannan shirka ce kuma bata ne kuma tabewa ce hirzi yana qur'ani ka rike addu'ar da Allah ya koya mana ka rike addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana to zaka samu hirzi kuma mai tsari wanda yake babu abin da zai keta wannan tsari ibnu qayyim Allah ya masa rahama yake faɗa game da addu'o'i da manzo Allah ya koya mana tafiya da mareci yace azkarus sabahi wal masa yace bi matabati dira ku sani cewa addu'o'in da ake tafiya da mareci na neman tsari kamar sulke ne shine addira inji ibnu qayyim kamar sulke ne yace kullama zadat simakatu diya da sulke ana yin shi da karfi aka yi shi mai kauri aka ƙara masa kauri aka ƙara masa kauri ya ce lam ya ta'assar sahibu shi ne yake sa in an kai tara da takobi ko aka yi harbi da kibiya baya taba mai wannan sulke din saboda mai an yi shi da kauri da ƙarfi yake cewa bal tatul quwwatu dar an da sahamu fa yasibu man atlaka akwai lokacin da ake sulke yayi ƙarfi? ta yadda in aka yi harbi da kibiya kibiyar in ta daki sulken sai ta koma kan wanda ya harba inda ibn al-qayyim yake haka addu'a take ta asabawar masa addu'o'in da ake tafiya da wani yace kamar sulke ne karfin sulken yakan kai matsayin da in an harbo ma harbin koma yake kan wanda ya harba saboda me mutum yi wa kansa addu'a da tsari mai girma ne waɗannan addu'o'in da ake safiya da mareke a samu kariya Ibn utaymin Allah ya masa ya yace a sabah sabawar mata a min suri ya'juj wa ma'juj fi ya yace ku sani ba addu'o'in da ake safiya da mareke ba neman tsari ake ba yace to sun fi ganuwar ya'juj da ma'juj ƙarfi in kai wa ina addu'o'i ba wani sharrin da zai tsallako ya same ka ibn ibn Allah ya masa rahama yake liman kala hadhi huzuri qalbin ga wanda ya san ma'anonin su sannan yayi su yadda ya kamata in kai wadannan adoyi yace to ka sani kai wa kanka tsari fiye da ma tsarin waɗannan wannan katangar da aka gina aka tsare ya juju da majun sun tafi wannan karfi saboda aka yi addu'o'i na safiya da marite yana cikin mafi girman abin da za ka yi ka nema wa kanka tsari daga dukkan wani sharri na kowace rana da ake waye gari a rayuwar dan adam ibnu uh, uh, ibnu affan usman affan Allah ya kara masa ya dai rawaito hadisi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bolo naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kala duk wanda ya fada da safiya yace bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim yayi wannan addu'a talata marratin sau uku lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih yace lam tusibu yace faj'atu bala'in wani bala'i wanda yake bai na faji'a ma'ana kwatsam wanda zai iya samun sa Allah zai bashi kariya daga wannan in ya yi wannan addu'a ta uku da safiya wa man qala hina yusra wa man qala na yumsi wanda ya faɗe ta da marece da yammaci yace lam tusibu fatatu bala hatta hatta yusra wanda ya faɗe ta da marece Allah zai bashi tsari wata faji'a ta bala'i wani bala'i wanda zai auko kwatsam ba zai same shi ba har ya waye gari Allahu akbar ma'ana mutumin da ya wannan addu'a بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ايه تقوكو da har ya kai mareci Allah zai ba shi kariya daga faj'atu bala me faj'atu bala shine ka fito bakin titi kai ba akan abin hawa kake jira kake a daidai za ta zo ta ka wani waje a matsayin ta tsaya ta dauke ka sai ta zo ta tunkude ka ta kanka kaga kana ka fito da rufin zaka abin nan kai da kake jira a dauke ka gashi ta zama kuma silsila kuma sai za ta iya kashe ka ko ta zama sababi na ainihin a yi maka abin da kuma shi kenan ka koma zaune sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma in kai addu'a waɗannan addu'o'i duk abin da zai taho faji'a wanda hatsarin da yake zai iya tunkaro ka Allah zai baka tsari daga wannan ainihin hatsari abi hurairah Allah ya kara masa da wancan hadisi Abu Dawuda Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Abi hurairah Allah ya kara masa da yake ja rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wani mutum yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ma laqitu min aqrabin la daghni al-bariha yace jiya da daddare wata kunama ta yamma akin Allah ta harbe ni faqala sai ma akin Allah yace ama innaka law qulta hina tumsi ina ma a ce kai addu'a da maretanka kace a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq da kai wannan addu'a lam tadurruka insha Allah wannan abin nan kunama ba za ta cutar da kai ba insha Allah inji annabi sallallahu alaihi wasallam in wana mu sani cewa in za ka yi addu'a ta neman kariya ka yi addu'a ta neman kariya daga dukkan abin da zai shafi rayuwarka daga kan addininka in za ka yi addu'a ka nemi Allah ya tsare maka addini shine abu na farko don mutane tunaninsu kawai lafiyar jikinsu rayuwarsu yana gani in ya zauna lafiya ba cutar da shi a cikinsa ba to shi shi kenan ya zauna lafiya ya manta cewa akwai cutar da za ta same shi wacce gwanda ma ya zamo baya kan doron kasa yana karkashin kasa ya mutu shi ya fi mata shi ne ya rasa imaninsa ne ya rasa addininsa saboda kan za ka yi addu'a ta neman tsari ka fara roƙon Allah ya baka kariya da imaninka da addininka ya tabbatar da kai akan istiqama shi yasa manzo Allah yana addu'a sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsari daga abinda al-awr ba'da al wanda zai juyar da shi daga imani ya koma bata Allah ka tsare mu wannan shine abin babban abin da ya kamata ka nemi tsari kar yi tunani muhimmancin tsarin lafiyarka shine kan gaba eh yana da muhimmanci domin ba ka da aka cutar da rayuwarka ma'ana jikinka to ko shakka babu rayuwa ba za ta yi daɗi ba to amma ka sani addinin ka shine kan gaba ka nemi tsari a wajen Allah akan Allah ya kare maka imani cikin addu'o'inka ka yawaita addu'a ta neman tsari akan imaninka akan addininka a irin wannan rayuwa da ake bid'a ta yatsu shirka ta yawa muna ganin barnar da ke faruwa hanyoyi na bata kullun ƙara yawa suke ilhadi ga sunan hanyoyin bata daban-daban kuma manzo Allah yana addu'a sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya Allah mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'ati ya Allah mai juya zukata ka juyar da zuciyata zuwa ima da'a aka yi mamaki ce ya rasulullah ya kake yin wannan addu'a yace eh ai zukatan bayi suna hannun Allah ta'ala ne yana juya su yadda ya ga dama za a waye gari mutum yana da istikama yana kan imani yana kan da'a sai yammaci kafin gari ya yamma abin nan mareke ya koma kan abin da yake na bata ko na juya baya ga barin da'a ka kenan abu na farko da ya wajaba mu roki Allah kariya gare shi shine kariya akan mai imani da addinin mu lalle ne addu'a sannan kuma mu roki Allah kariya daga ainihin sha'awa sha'awan rayuwar duniya domin dan adam duk da cewa ka tada shi yana kokarin tsara to amma sha'awar zuciyarsa da shi dan suna iya karkatar da shi zuwa ga sabon Allah saboda sha'awa tana mallakar zuciya shi yasa Allah yake gaya mana labarin Annabi Yusuf alaihi salam da ya ba shi kariya ta musamman yace kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha kamar haka ne muka tsare shi daga mummunan abu da albasha. as-su'a wal fahsha Allah ya kare masa mutuncinsa ya kare masa ainihin wato domin koda kana da imani kuma kana buƙatar tsari akan mutuncinka kana buƙatar tsari akan ainihin karkatar zuciya wacce take tana cike da ainihin karkata zuwa ga sha'awa sai Allah ya ce innahu min ibadina al shi annabi Yusuf ya kasance cikin bayanmu ainihin zababbun waɗanda suke mutanen kirki shi yasa muka ba su kariya daga ainihin wato alfasha fadawa cikin wannan alfasha Allah ka tsare mu sannan kuma mutum ya nemi tsari daga faji'a mummunan karshe wato mafi girman musiba kenan bayan ya yi doguwar tafiya sannan mutum ya kare akan ainihin lalacewa mutum ya roki Allah wannan kariyar shine kariya daga su'u al-khatima mummunan karshe shi yasa Allah tabaaraka wa yake gaya mana cikin alqur'ani yace sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah masu imani na gari masu da'a Allah zai ba su wato cikawa da alkaul asabi allazina amanu wanda suka imani na kwarai imani na gari Allah zai ba su cikawa da alkaul sabit shine la ilaha illallah shine cikawa akan imani kuma yace fil hayati dunya wa fil akhirah duniya da lahira Allah ta'ala ya yace innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wanda suka yadda da Allah a matsayin abin bauta kuma suka yi istiqama ma'ana suka tsaya har zuwa ƙarshen rayuwarsu akan bautar Allah akan yi wa Allah da'a fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to Allah zai ba su kariya babu tsoro gare su sannan ba za su yi bakin ciki ba a yi addu'a neman tsari ainihin bayan kai kanka ‘ya'yanka da dukiyarka ka nemi tsari a wajen Allah Allah ya tsare maka zuriyarka Allah ya tsare maka dukiyarka cikin addu'oyinka ka sani cewa kuma salaharka ingantuwarka tana taimakawa wajen ba wa waɗannan kariya kasancewa ka mutumin kirki mai imani nagari kasancewa ka mai wa Allah da'a wannan yana taimakonka wajen ba da wannan kariya ga 'ya'yanka da kuma dukiyarka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul kafir game da wannan katanga da za ta faɗi sai wannan bawan Allah ya tsare ta da annabi Musa ya tambaye sai ce wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā sai ce wa kana abuhuma salihah yace ai da kaga na tare wannan katangar da za ta faɗi fakana li gulamain ne. ya kasance na wasu ƴaƴa marayu guda biyu fil madina a wannan garin wa kana ta dawo kan umar. karkashin wannan katanga akwai wata dukiya da Allah da aka aje musu da aka aje musu sai yake wa kana abu ma salihan kuma ma'aikunsa mutumin kirki ne shi yasa Allah ya umarce ni in tsare wannan katanga dan me saboda salahar mahaifin kenan in kana son kariya ba wai ikanka kadai ba har zuriyar kama kana so Allah ya tsare maka su dukiyar kana so Allah ya tsare maka ita to ka zama salihi mai biyayya ga Allah ka inganta imaninka ka yi wa Allah da'a sai Allah ya kare ka kuma ya kare wanda yake da dangantaka da kai ƴaƴanka ba iya wannan ba Muhammad ibn Munkadir Allah ya masa rahama da aka karanta wannan aya babban malami sai yake inna allaha yahfazu bi salahil abdi waladahu wa walada waladihi Allah yana ba da kariya idan bawa ya zamo mutumin kirki na kwarai zai kare ‘ya'yansa da ‘ya'yan ‘ya'yansa. Allah ba shi kaɗai da kare ba, salaharka, ingantuwarka, kyakkyawar ɗabi'arka, imaninka zai sa Allah kare ka kuma kare ‘ya'yanka da ‘ya'yan ‘ya'yanka. sai ya ce wa intaratahu kai zai ma kare maka danginka wa ahla duwairatin haulahu Allah zai kare mutanen da ke makotaka da kai fama ya zaluna fi hifzillahi ma da mafihi in dai mutumin kirki yana cikin waɗannan mutane to Allah zai kare su inji Muhammad ibn Mukaddim wato ya samu wannan daga cikin wannan aya salaharka ingantuwar halinka ba kai kadai zai kare ba a'a zai kare 'ya'yanka zai kare 'ya'yansu zai kare danginka kai hatta makotanka za su samu albarkacin salahanka Allahu akbar ashe kasancewarka mutumin kwarai ribar ba ta ka kadai bace har ma da duk al'ummar da ke kewaye da kai Allah dalilinka zai sa ya ba su kariya baki daya to iya wannan in dan shi zamu gyara halanmu mu inganta imani mai wa Allah da ai ya kamata mu yi duk wannan abin da ke yin na masibo ɗin nan da fargaba da tashin hankali Allah ya gaya mana wallahi laifukan mu ne rashin ingantuwar imanin mu ne rashin biyayya ga Allah ne in muka bi Allah shi zai mana maganin dukkan wata damuwa saboda haka in wana mu tsaya wajen yin addu'a da kuma inganta halayenmu Allah ta'ala ya mana alƙawari ya ba mu kariya daga dukkan wani sharri shine fadin Allah lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah Allah ya aje wasu mala'iku mu'aqibat masu canji wannan ita wannan izo yahfazunahu min khalfi Allah min min amri Allah suna bawa bawa kariya yahfazunahu min amri Allah daga al'amarin da Allah ta'ala ya ainihin kaddara masa wato a suna ba shi kariya daga dukkan abin da zai iya cutar da shi ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya kaddara shi kadai zai same shi amma duk wani abin da zai zo wa bawa Allah ya ajiye masu bashi kariya ainihin mala'iku na musamman wanda yake nuna maka lalle muna buƙatar kariya musamman a cikin musibar da ake ciki irin ta yanzu wadda mutum baya tsammanin abin da zai kasance in ya fita daga gida to amma babbar kariya ba shi ne ka dau makami ba eh yana da muhimmanci ka aje makami amma ba shi bane abin da yake kan gaba da wannan shine gyara alaka tsakanin bawa da mahaliccinsa in kai haka to za ka samu kariya daga abin da baka sani ba daga abin da idan ka baya gani daga abin da Allah kadai ya sani na sharri sai Allah ya kare ka daga gare shi sannan kuma Allah ta'ala zai amsa addu'arka bukatunka Allah zai biya maka da salaharka da ingantuwar imaninka da halayenka da yi wa Allah da'a da nisan tarhani. wannan yana da muhimmanci a yanzu lalle mu rike waɗannan nasihu da ake mana wajen yi wa Allah da'a wajen yawaita addu'o'i da kuma yawaita zikirai na neman kariya domin Allah ya tsare mu daga dukkan wata faji'a in an gaya maka wani abu kai ka san musiba ce kana ganin labari an ce mutum ya fita daga gida ya dawo ya tadda an kona gidan an kashe iyalansa wannan wata irin musiba ce wannan kana buƙatar addu'a don kariya daga irin waɗannan musibu mutum yana zaune a bakin titi ya rike waya an zo an bar ma masa abin makami an kashe shi akan waya kan abin nan muna bukatar addu'a kwarai daga gaske domin Allah ya tsare mu daga dukkan musiba Allah ya kare mu daga dukkan wata faji'a da musiba Allah ya zauna da mu lafiya ya ubangiji ka tsare mu daga dukkan abin da muke tsoro ka zauna duka kasan mu lafiya dukkan masifu da suke tunkaro wannan kasa Allah ka yaye mana su ka tsare mu daga gare su dukkan wanda suke nufin wannan kasa ko al'ummar musulmi a wannan kasa da shari'a Allah ka yi mana maganin su ka isar mana sharrin su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين يا الله كبا متري أو النكسة أو دورنا قرينا من البركة يا الله كتري مددك وتفتنا كبا مشوى قبلني نقري يا الله كشير يدش shugabanninmu zuwa ga hanya ta daidai ya Allah ka riko da hannayensu Allah ta'ala ka kare mana malamanmu ka kare mana addininmu ya Allah dukan waɗanda suke yada bid'a da shirka Allah ka kawo mana da su ka tabbatar da tauhidi da sunna a wannan gare da dukan garuwan musulmi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun